masu sauraron mu sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji irin cece kucen da ake yi musamman daga ɓangaren 'yan jarida a jamhuriyar Nijar yayin da suke cewa gwamnatin sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Birgidiya Janar Abdurrahman Chani ta tsaurara dokoki akan wato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 ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdurrahman Chani ta yi wa dokokin ƙasar da suka shafi aikata laifuka ta intanet. Yanzu dai dokar ta tanadi hukunci mai tsanani kan laifukan ɓatanci da cin mutunci da kayi wato da ake yi ta hanyar intanet. Ƙungiyar ta bayyana wannan gyaran fuskar da babban koma baya ga 'yancin 'yan jarida da kuma faɗin albarkacin baki da ka iya daƙile wa jama'a damar bayyana ra'ayoyi daban-daban. Ƙungiyar ta RJDH ta ce hakan ya haifar da fargabar cin zarafin 'yan jaridar jamhuriyar ta Nijar. Ƙungiyoyi da dama a jamhuriyar dai na yi wa gwamnatin soji ƙarƙashin jagorancin Birgidiya Janar Abdurrahman Chani kallon wanda ke ƙoƙarin rufe bakin al'ummar ƙasar. Tuma sauraron mu wannan shine bayanin da kungiyar 'yan jarida suka faɗi akan dokokin da gwamnatin jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin Abdurrahman Chani ta ƙara tsaurarawa akan ɓatanci ta intanet. To muna fata al'umma da 'yan jarida sani cewa jamhuriyar Nijar dai ƙasa ce kuma ƙasa mai cikakken 'yanci. Da haka a matsayinka na ɗan ƙasa bai kamata ka dinga wallafa wani abu wanda zai ci mutuncin ƙasa ba ko kuma wanda zai kawo koma baya ko wanda zai zama yana sukar shugabanni ta kai tsaye idan wani korafi kake da shi ba za a rasa hanyoyi da mutum zai ba domin wato ya isar da wannan sako muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen dukkanin damoyin da suke addaba al'ummar jamhuriyar Nijar da Najeriya haka zalika idan muka nausa makwabciyar jamhuriyar Nijar din wato Najeriya za ku cewa shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci al'umman Najeriya da sauya tunaninsu akan kasar su jaridar Daily Trust ta rawaito cewa shugaban kasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu dai na magana ne yayin da ya karbi bakuncin tawaga daga majalisar dokokin kasar waɗanda suka kai masa ziyara barka da sallah Mr. Tinubu ya ce Lokaci ya yi da 'yan Najeriya za su sauya hali da tunaninsu ga Najeriya domin ciyar da ƙasar gaba. 'Yan ƙasa da ke yawon neman wayar lantarki domin su cire da tuge titin dogo da dai sauran ayyukan bata gari. E, na amince akwai talauci, akwai wahalhalu, amma ba mu kaɗai ne mutanen da muke shan wahala ba, dole ne Mutum kari kalubalen da ke gabanmu in ji shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya kara da cewa akwai buƙatar wasu 'yan ƙasar su sauya tunaninsu su kuma zama masu taimakawa wajen warware kalubalen da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta saboda haka akwai buƙatar daina fasa ƙwauri da cin dunduniyar tattalin arziki To masu sauraron wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci fatan mu da burin mu shine shugaban kasar Najeriya da dukkanin wasu masu ruwa da tsaki su tashi tsaye tsayin daka domin ganin cewa sun warware matsin wahalhalu da ake fama da shi a Najeriya musamman hauhawar farashin kayayyaki tsadan man fetur da dukkanin sauran wahalhalu da 'yan ƙasa suke fama da shi tabbas idan